Ezra Sura shida Umarnin Darius. Sarki Darius kuwa ya ba da umarni a bincika a duba cikin littattafan tarihin da suke a ajiye a wurin ajiyarsu a Babilon, sai aka sami takarda a Ekbatana a yankin Mediya ga kuma abin da yake a rubuce a ciki, abin tunawa, a shekara ta farko ta mulkin Sarki Sirus. sarki ya ba da umarni game da haikalin Allah a Urushalima ya ce, Bari a sāke gina haikalin ya zama wurin miƙa hadayu, a kuma aza harsashin ginin haikalin, tsayinsa zai zama ƙafa tasa'in, faɗinsa kuma kamu tasa'in, za a jera manyan duwatsu jeri uku da jeri ɗaya na katako, daga asusun sarki kuma za a biya kuɗin aikin. kwanonin zinariya da na azurfan gidan Allah waɗanda Nebukadnezzar ya kwashe daga haikali a Urushalima ya kawo Babilon a mayar da su wurinsu a haikalin a Urushalima, a sa su cikin gidan Allah. Saboda haka Tattenai, gwamnan kewayen kogin Yuferites da Shetar Bozunai da ku masu makami na yankin, ku bar wurin, kada ku hana wannan aiki na haikalin Allah, bari gwamnan Yahudawa da dattawan Yahudawa su sake gina wannan gidan Allah a wurin da yake a da. na kuma ba da umarni game da abin da za ku yi wa dattawan Yahudawa cikin aikin ginin wannan gidan Allah, daga asusun sarki a kuɗin da yake shigowa kewayen kogin Yuferites, za a biya mutanen nan duka, domin kada aikin ya tsaya. a tanada musu duk abin da suke bukata, a ba su ’yan bijimai da raguna da ’yan tumaki domin miƙa hadaya ta ƙonawa ga Allah na sama, haka kuma dole a tanada wa firistoci alkama da gishiri, da ruwan inibi da mai kullum ba fasawa, yadda firistoci suke yi a Urushalima, domin su miƙa hadayu masu daɗi ga Allah na sama, su kuma yi addu'a domin lafiyar sarki da ’ya'yansa. na kuma yi umarni cewa duk wanda ya karya wannan doka, sai a fitar da itace daga cikin gidansa, a feƙe kan itacen, a tsire mutumin, sa'an nan a mai da gidansa juji, bari Allah ya sa sunansa ya kasance ya hamɓara da duka wani sarki ko mutanen da za su sa hannu don a sake wannan doka, ko kuma don su rushe haikalin nan a Urushalima. Ni Darius na ba da wannan umarni, bari a yi biyayya babu wasa, gamawa da kuma keɓewar haikali Saboda umarnin da Sarki Darius ya aika, sai Tattenai, gwamnan Kewayen Kogin Yuferites, da Shotar Bozenai da abokansu suka yi biyayya da umarnin babu wasa, dattawan Yahuda kuwa suka ci gaba da ginin, suna yin nasara ta wurin wa'azin Haggai annabi da Zakariya ɗan Iddo. Suka kuma gama ginin haikalin bisa ga umarnin Allah na Isra'ila da kuma umarnin Sairus da Artaxerxes, sarakunan Farisa, an gama ginin haikalin a rana ta uku na watan Adar a shekara ta shida ta mulkin Sarki Darius. Sai mutanen Isra'ila, firistoci, lawuyawa da kuma sauran waɗanda suka dawo daga bauta suka yi bikin keɓe gidan Allah, cike da farin ciki suka miƙa bijimai guda ɗari da raguna ɗari biyu, da ’yan raguna ɗari huɗu, suka kuma miƙa hadayu don zunubi saboda dukan Isra'ila, suka kuma miƙa bunsurai guda goma sha biyu don hadaya ta zunubi, kowane bunsuru ɗaya don kowace ƙabila ta Isra'ila, suka kuma naɗa firistoci a gundumominsu da kuma lawuyawa a ƙungiyoyinsu don hidimar Allah a Urushalima. bisa ga abin da aka rubuta a littafin Musa, Bikin Ƙetarewa A rana ta goma sha hudu ga watan farko, sai waɗanda suka dawo daga bauta suka yi Bikin Ƙetarewa, firistoci da lawuyawa suka tsarkake kansu, suka zama da tsafta, lawuyawa suka yanka ragon Bikin Ƙetarewa domin dukan waɗanda suka dawo daga bauta, da kuma domin uwansu firistoci, da kuma domin kansu. sai Isra'ilawa waɗanda suka dawo daga bauta suka ci tare da duk waɗanda suka keɓe kansu daga halin ƙazanta na al'ummai maƙwabtansu don su nemi Ubangiji Allah na Isra'ila. Suka yi kwana bakwai suna bikin burodi marar yisti, suna cike da farin ciki, gama Ubangiji ya cika su da farin ciki don ya sa sarkin Assuriya ya canja tunaninsa, ya taimake su cikin aikin gidan Allah Allah na Isra'ila.